Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara, sittin, sai kuma kilohas dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun haɗa da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau litinin 24 ga watan Satumbar shekara ta 2018. na Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam da ma sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanin labaran duniya. Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka zai halarci wani taro da zammar zaburar da ƙasa da ƙasa ta haɗa kai domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma safararsu. su. faransa da italiya suna da sabanin ra'ayi game da za a kawo sauyi a libya mataki da ke iya jawo rauni ga yadda ake yaƙi da ta'addanci a ƙasar shugaban 'yan ya sudar ta kudur ya yi watsi da gayyatar da shugaban kasar ya yi masa ya ji asabar da ya kai ziyara birnin juba to kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban bankin najeriya ya soke lasisin bankin sky kuma nan da nan ya buɗe wani sabo mai suna polaris wanda zai fara aiki a yau litinin 24 ga wata. muna tabbatar wa duk wanda yake da kuɗi a nan cewa kuɗinsa suna nan ba za su yi ciwon kai ba ya kamata kawai sabon akawunt za a bashi haka kuma za ku ji yadda ma'aikata mazauna garin abuja ke fama da matsalar sufuri kin gani kafin mutum ya hau mota sai kana da karfi sai kana da ɗari biyu da hamsin ɗari biyu sannan kuma gosulo in ka tafi hanya sai kai awa hudu sannan zaka je gidanka Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar amma duk wannan sai kun ci cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Litinin ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai halarci wani taro da zumma zaburar da kasa da ƙasa ta haɗa kai domin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da kuma safararsu. su. washe gari talata mr trump zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan a ranar laraba zai jagoranci zaman kwamitin sulhu na majalisar inda a halin yanzu amurka take jagorancin kwamitin na karba-karba batun iran da wasu batutuwa suna daga cikin ajandar kamar yadda jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi bayani jiya ladi shugaban na amurka ya yi zaman cin abincin dare da prime minister japan shinzo abe a birnin new york gabanin ganawar shugaba trump ya tura sako ta twitter a zaman matsin lamba ga japan yana cewa mun dauki matakai masu yawa na taimaka wa japan muna bukatar ganin ana saka mana a wannan dangantaka Hakanan a wannan mako shugaban na Amurka zai gana da shugabannin kasashen Burtaniya da Colombia da Masar Faransa da kuma Isra'ila. Wani abin na ba safan ba shugaban na Amurka karshen makon nan bai yi hau shafin Twitter kamar yadda ya saba ba a daidai lokacin ta gwamnatinsa take fuskantar batutuwa masu yawa da za su yi tasiri kan makomar gwamnatinsa. Faransa da kasar Italiya suna da sabanin ra'ayi game da yadda za a kawo sauyi a Libya bayan kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi. Yanzu ta takaddama ta fito a bainar jama'a cikin 'yan watannin ba bayan nan lamari da ya sa masu nazari suke nuna fargabar zaman tankiya tsakanin sassan biyu za ta iya yin zagon ƙasa ga muhimmin aiki na yaƙi da ƙungiyoyin mayakan sa-kai da ke Libya waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar ISIS. Rahotanni daga kasar suna cewa an karya lagun kungiyar a Libya bayan da aka ta sakiyarta daga babbar tangarta a Sirte tare da taimakon hare-hare da jiragen yaƙi da Amurka ta jagoranta, amma yanzu kungiyar ta fara farfadowa. matsalar tsakanin kasashen biyu kawaye a kungiyar tsaro ta neto ta samo asali ne kan yadda faransa ta wuce kan gaba wajen kai hare-haren bama-bamai a libya wadda sauran manyan kasashen duniya suka bi bayan ta har ta kai ga hambare gwamnatin mu'ammar kaddafi hukumomi a kasar ta wato hukumomi a italiya kasar da ta yi wa libya mulkin mallaka sun hakikance sosai cewa faransa ta kwace libya daga hannunta wadda italiya take kallo a zaman cin fuska masana suna gani wannan takaddamar za ta rarraba kawun auna wa kawunan wakilan kungiyar tarayyar turai wajen yaƙi da ta'addanci a libya Shugaban 'yan tawaye Sudan ta kudu Rick Machar ya yi watsi da gayyatar da shugaban kasar Salva kirye masa jiya Asabar da ya kai ziyara Juba babban birnin kasar. Machar wanda shine shugaban kungiyar 'yan tawaye da ake kira SPLM-IO a takaice ya ga kira wani taro a birnin Khartoum cewa yana wato yanayi a Juba bai dace da ziyara daga tawagar 'yan tawaye ba. Yace ina tsoro wato yace ina tsaro ina da damuwa kan haka. hakika idan za mu aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya akwai buƙatar haka ga mutane da za su dawo juba daga yankunan 'yan tawaye hakanan macar ya ce ya tattauna da shugaba kiri ta wayar tarho kan sakin fursunoni ciki har da na siyasa ya ce hakan zai ba da ƙarfin gwiwa na ƙarfafa yarda tsakanin sassan duka biyu shugaba eh, kira nasa bangare ya ce wato bangarensa ya saki dukkan fursunoni zuwa watan Disamba a halin da ake ci kuma Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce hukumar kula da tsaro cikin ruwa ta Najeriya da ake kira Nimasa a takaice ta ce ma'aikatan jirgin ruwan MV Glarus da 'yan fashin ruwa ko kuma 'yan fashi a teku suka kama a Najeriya bakwai daga cikinsu 'yan kasar Philippines ne saura kuma sun fito ne daga kasashen Slovenia, Ukraine, Romania da Croatia da Bosnia. Jami'an Najeriya suka ce har yanzu ba san inda sha biyu daga cikin ma'aikatan jirgin suke ba. Ɗan takarar shugaban ƙasa a Maldives da ke Asiya Ibrahim Mohammed Soli ya ayyana nasara a zaben ƙasar da aka bayyana sakamako da sanyin safiyar yau a babban birnin ƙasar da ake cewa Male ko kuma Mel. Sakamakon ya zo da ba zata saboda 'yan hamayya sun yi fargabar shugaba Abdullahi Yamin zai yi magudin zaɓen. Shugaba Yamin yana neman wa'adi na biyu wasu shekaru biyar a wannan zaɓe. ya riga da ya ɗauki dukkan matakai na tabbatar da ya sami nasara ta wajen ɗaure abokanan hamayyarsa wasu kuma ya tilasta musu gudun hijira ya ayyana dokar ta ɓaci a farkon shekarar nan bayan da ya yi watsi da umarnin kotun kolin ƙasar da ta nemi ya saki fursunonin siyasa ibrahim soli wadda tsohon shugaban masu rinjaye ne a majalisar dokokin ƙasar ya zama ɗan takarar jam'iyyar democrat a ƙasar ne bayan da shugaba yamin din ya kakkaɓe sauran 'yan takara duk da zazzafar adawa ga mulkin kama karya da shugaba yamin yake yi ko da gogaggun 'yan siyasar kasar ba su wato ba su da yakinin abin da zai faru a zaben da aka yi jiya lahadi a kasar to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Wata mujallar Amurka da New Yorker ta ba da rahoton cewa wata mace daban tana zargin alkali Brett Kavanaugh wanda shugaban Amurka ya zaba domin ya zama alkali a kotun kolin Amurka. Mujallar ta ruwaito jiya Lahadi cewa sanatoci biyu suna binciken zargin da wata mace ta yi kan alkalin cewa ya tsiraita kansa a gabanta lamari da ya tilasta mata taba azzakarinsa lokacin da take ture shi. Matar Deborah Ramirez yar shekaru 53 da haihuwa ta zargin cewa lamarin ya auku ne a shekarar karatun 1983 zuwa 84 a jami'ar yal lokacin wata liyafa. kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wata hira ta musamman da yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda Abuja, shugaban hukumar kula da kudaden ajiya na bankunan Najeriya wato NDIC Alhaji Umar Ibrahim ya ce za a yi bincike akan rugujewar bankin Sky kuma za a hukunta wanda duk aka samu da laifi wajen rusa bankin. ga yadda hira tasu ta kasance. Su babban bankin Najeriya su suke ba da lasin na banki. kuma tare da an ba wa banki lasin mu kuma za mu ba da kamar inshora za mu tabbatar cewa a in bankin ya shiga rigima ko ya nutse kai da ka ajiye kudinka kana tabbacin cewa a gobe in mun tabbatar kana da wannan kuɗi in an rufe bankin kwata-kwata za a iya baka kuɗi kamar rabin miliyan misali sauran kuma da kuɗi da kake da shi a hankali a hankali za a iya baka to amma bisa ka'ida bisa dokanmu da aka kafa mu mu ne in wannan banki ya shiga wannan hali cewa ba zai rai ba misali an yi an yi ba zai rai ba to in babban bankin najeriya suka cire lasin dinsa to mu muke da hannu a miƙa mana shi kuma sannan mu muke da izinin mu kafa sabon banki kamar yadda muka kafa polaris wannan sabon banki in mun kafa shi kuma alabashi duk da dai cewa banki ne daban sabo wancan kuma ya mutu za a binne shi misali to basussuka da wasu kadarori na wancan banki da ya mutu sai a ɗauka a tsallaka a ba wancan wannan sabon banki domin a ci gaba da hada-hada saboda kada kudaden mutane su sulwanta babu eh, gaira ba dalili misali yawa to ya aka yi ne nan da nan ana kwace lasisi daga hannun hagu hannun dama kuma ana kafa wata sabuwar banki mai suna polaris kenan dama tuntuni an yi niyan soke wannan bankin ne saboda halayen da ta shiga eh kamar yadda na ai kamar mara lafiya ne in an kai wani hali babu yadda za ka yi ai <laughs> babu yadda za ka yi an kai wani hali kafa mm. banki shi ma kanshi sai an samu daraktoci da aka tantance su da sauransu na ga an yi wannan cikin sauri ne eh to ai wannan ba wai za ki ga kamar an yi cikin sauri amma abu ne wanda yana neman nutsuwa da, da shirya da kashe shirya abu planning ba yau kawai aka tashi aka yi ba ana yi ne abu a hankali ana abun nan ana tsatsarawa ka soke lasin din banki ba na abu bane a wajen central bank haka zalika ba da sabon lasin ba na abu bane kuma ba na abu bane ka je ka kafa sabon kamfani yau da sauransu kuma samun daraktoci musamman shi wannan tsari da aka yi su daraktoci na yanzu na wancan banki da yake dama ba su fi shekara biyu ba a wancan bankin su ne aka ce to tun da sun yi kokari irin nasu bankin bai farfado ba to su ci gaba da wannan sabon bankin misali eh, su ne dai din aka mai da su polaris kenan su aka mayar saboda dama an zaɓe su mutane na gari mutanen kirki sun sa abin da suke yi yawancin su ma daga wasu bankuna aka zaɓo su domin su tallafa su taimaka wancan banki da yake shure-shure. To za su tafi da ma'aikatansu ne da suka saba aiki da su? Eh duk da ma'aikatan duk da suke aiki a wancan banki suna nan za a wuce da su saboda su suka san aikin suka san kastomomi kastomomi suka san su da sauransu illa dai za su za a ba su sabon wato contract ne za a ɗauke su ne daban tunda wannan banki fa sabon banki daban yake da wancan da ya mutu mm. yawwa ah, amma kuma duk shi ma cikin bincike a ma'aikatan duk wanda aka fitar ya wani abu ba daidai ba ko kuma wannan tafiyar ba za a yi da shi ba to za a bi matakai da ya kamata a sallame shi to wani mataki wannan hukuma ta ke ɗauka ne wajen ganin an shawo kan irin waɗannan matsaloli da ke faruwa domin na san ba sky bank kaɗai ba akwai bankunan da su ma jarinsu ya ruguje aka sauya musu suna kamar misali daga habib bank zuwa keystone da kuma wata mainstream da ta eh, to wani mataki kuke ɗauka wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli kin san yau da gobe sai allah harka ce ta banki kamar kowane business za a faɗi za a tashi ko ba haka ba kokarin da kullum da muke yi shine mu sa su a layi mu sa musu ido dare da rana mu ce ku yi kaza ka ku yi kaza kuma duk wanda daidai gwargwado duk wanda aka same shi a cikin ma'aikata da daraktoci ya yi ba daidai ba a hukunta shi kuma su a kan kansu duk su tabbatar basussuka da za su bayar sun bayar ga wa'anda kamfanika da mu kuma mutanen da suna su basussukan nan kuma suna za su suna da matsayin da za su juya basussukan nan su dawo da su yadda ya kamata domin ba kudaden su bane to in aka yi wannan abubuwa to za a iya shawo kan wato matsalolin da suke faruwa wanda za ki ga eh, business ya durkushe ko mm, banki ya durkushe ta kai To madalla sai kuma ma'aikata a birnin tarayya wato Abuja da suke fama da matsalar zirga-zirga musamman waɗanda ke unguwannin da ke wajen garin na Abuja. Ga hawa Umar ɗauke da rahoto. ana fuskantar matsalar sufuri musamman ma waɗanda ke shigowa cikin gari daga unguwannin da suke bayan gari na birnin tarayya abuja mutane kan shafe sa'o'i suna jiran mota musamman ma a lokutan zuwa aiki da kuma bayan an tashi daga aiki Bala Muhammad mazaunin wata unguwa ce da ke dabda Abuja amma a jihar Nasarawa inda akasarin ma'aikata da ke aiki a Abuja suke zama. Kin gani kafin mutum ya hau mota sai kana da karfi sai kana da ɗari biyu da hamsin ɗari biyu sannan kuma gosulo in ka tafi hanya sai kai awa hudu sannan zaka je gidanka in ka tashi daga aiki karfe biyar sai wajen karfe tara zaka je gida ko goma sannan kuma gurin tohowa da asusuba in kai sallar asuba ko karfe biyar ka baro maraba ba kai zaka shigo cikin garin Abuja ba sai irin karfe goma sha ɗaya nan karfe goma sha Har ila yau na ji ta bakin Bashir Idris wani ma'aikaci da ke fama da kalubalen sufuri inda yake kira ga gwamnati da ta shigo cikin al'amarin don samun mafita. Babban hanya ne wanda ya haɗa garuruwa da dama su Ado daga Kubau zuwa nan Yanya zuwa Karo Bostop zuwa ga sunan nan Maraba. Wasu ma'aikatan cikin gari suna tohuwa ne daga Maraba daga Nasarawa jihar Nasarawa titin ya zamanto cewa ya tsuke da yawa saboda ana rige-rigen wucewa kowa yana son ya je ma'aikata ko masana'anta da wuri kullum idan ka fita ka jira kafin ka samu mota shiga mota ma sai da ture-ture in ka shiga ma an ka haɗu da mugun direba ya ce maka sai ka shiga da canji in baka da canji kuma babu daman shiga mota musamman da canji muke kwana canjin wata matsala ce eh saboda su direbobin babu direba ba zai so kai je ne maka canji ba duba ga cewa mota darasa ce kuma da ita yake dogaro da kansa kuma ka in ya bar motan ya ce zai je um, ya nemo canji karshen ta in ya fita wani zai iya sace mai mota a ciki fasinjojin tun da shi na gari ba ya gane shi ake ba. Kowace irin matsala direbobin safa masu jigila tsakanin Abuja da ƙauyuka ke fuskanta ita ce tambayar da na yi wa wani direba mai suna Kabiru Dalhatu. Samun fasinjan ba wani abu bane samun dai da muke ne samun 'yan iska ne saboda fasinjan in ka ce za ka yi sama koma fasinjan ma cikin kashi ɗari da wuya ka samu saba'in mutanen arziki da yawanci 'yan wancan sun fi yawa saboda yanzu za ka ɗauko fasinjan ma da ka ɗin kafin ma ka zo ma AYA ma sai ka yi awa biyu in kai kuskure ka ɗauko dan wancan kuma duk mutanen ciki zai kwakwace musu waya kawai ya fice kuma ya ɗora ya nuna muku bindigogi yana so ya kashe mutane. Irin matsalan da ku kuke fuskanta kenan a matsayin ku na masu tuka motoci? Har gobe matsalar da muke fuskanta kenan kuma abu ma karuwa yake yi kaman ba jami'an tsaro. Akan samu cacirin na mutane a kusan kowace kankwana da ke babban birnin tarayya Abuja musamman a lokutan da aka tashi daga aiki sakamakon kalubalen sufuri da mazauna yankuna ke fuskanta. fuskanta abin ma yakan zama abin tausayi musamman ma a lokacin damina hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfila Hashim kuma zai shigo mai da shirinsa na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu muna ci gaba da bin diddigin zargin da bako zira Abba Kyari yake yi wa yayansa shugaban ma'aikatar fada shugaban ƙasar Najeriya Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, muna sauraron korafin bako ziri wanda ya fara bamu labarin yadda batun kwangilar siyo motoci kira Hilux ga fada shugaban Najeriya ta kasance tun farko. duk da yake dai tun farkon fitowar wannan labari wasu na cewa anya ko ba kozir ba 'yan damfara ya gama da su ba suke masa shigar malam abba kyari sai gashi cikin labarin da ya bayar tabbas malam abba kyari na zaman tamkar babban yaya gare shi kasancewar mahaifin bako wazirin ne na abba kyari har ya girma ya karatu haka zalika kuma mun ji yadda ɗan sanda dsp tijjani bulama ya shiga wannan magana ya yi kuma ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wannan bawan allah ya samu haƙƙinsa. amma daga bisani ya samu kansa a wajen da ake ajiye 'yan boko haram a hukumar dss tun farko dai cikin abokan bako ziri da ya yi taranto kudade ya yi ta bayarwa domin neman wannan kwangila ne Daya daga cikinsu ya haɗa shi da dsp tijjani bulama domin ya karɓo masa nairarsa miliyan biyu da ya bayar rance daga nan ne dsp ya shiga bincike a kai kuma za ku je da ta kasance bayan da ya kammala bincikensa suna nasar fili hashin gumal ku biyo mu cikin shirin. tijani ya yi binciken shi sai ya kira abba kyarin ya ce mishi fa bincike na dukka ya nuna zargin a kanka ne tabbacin abin saboda haka in kafin nan da zuwa ranar mande ne sun yi wannan abin kafin nan da zuwa jimma in baka mayar mishi hakin shi ba ni zan sa wannan maganan midiya ta ji duniya ta ji komai to sai nan take abba kyarin kuma ya sa mutanen dss sun zo sun kwashe eh, sun taro sun zo sun zo gidan tijani bulama dsp tijani bulama sai sun zo sun kama shi sun je da shi zuwa dss headquarter to daga sun je dama mun yi alkawarin a kan ni da tujanin tujanin shi zai mm, rubuta akwai loyan da mun yi magana da shi zai kai ni zuwa wajen shi sai mu je mu rubuta partition din mu zo mu yi submitting a efcc to sai daga nan su mutanen dss sun ba da umarni ma tujani ya kira ni in zo in yi signing partition din yadda muka yi alkawari da shi to daga na zo sai shi tijani ya kira ni na ce ina za mu hadu da kai ya ce ka zo eagle square ko secretariat a tunan tsakiyar abuja kenan eh tsakiyar abuja to sai na yi so zuwa wajen lokacin da kana ina ne lokacin da aka kira ka ina gida ne na iso zuwa wajen daga zuba ne na tashi na iso zuwa wajen to daga na zo mutanen sai sun tambaye ni suka ce ne eh, daga farko ma motonsu yana buga dabar su na nazo na same su sai sun kira ni suka ce kai ne bakon na ce eh ni ne bako wazirin sai suka ce to shikenan mu shiga ka shiga mu je sai na shiga motar nasu mun je muna hira da su amma tambaya ta shi tijjani bulama eh, me yasa ya kira ka kuma nan eagle square ya ba ofis ɗinsa ba ne waje ne kawai don da wajen taro sai bayan nan inda ake ajiye motoci kawai idan mutum zai shiga cikin eh, babban sakatariyar tarayya to ka san ni ban san abin da ake cikin ba ban san ma an kama tujani bulaman an ja rike shi ba saboda haka ni na doka e zan zo in same shi za mu je wajen loyan a rubuta partition mu je mu yi submitting a efcc to ashe ka ɗauka an yi wata mahaɗa ne kawai za ku gamu daga nan sai a wuce efcc sai ka je sai ka ga wata mota tana ta sigina kawai a nan wajen eagle square e sai na yi so wajen sai an doke ni a motan mun je mutanen da sun doke ni ma duka kanure yan uwana ne kuna ma yin kanuri din eh. eh sun tambaye ni suka ce kai ne ba ko na ce eh mene alakan ku da abba kyari na ce to shi na ne zama ya tokoran kakana ne shi kuma zama ya ne yake to sai suka ce akwai wani abin da ya shafe ka da shi ne na ce eh to ya bani kungila a sunan kungila na biya kudi kaza kuma amma ban samu hakina ba shi yasa ina so a kwato min hakina sai suka ce to me ne halakan ku da ti dsp tijani bulama sai na ce dsp tijani bulama zama abokina ne kuma wajen lokacin tijani bulama baya wajen muna cikin mota ma muna tajin hakan kafin ma mun je zuwa headquarter dss headquarter na doka ma tijani ne ya mutanen su ne saboda ni ban san ran nashi ba a lokacin ba hmm. to na doka shi ne ya tura su su zo su doke ni mu je to a shi lokacin shi abba ne baya so wannan sirrin ya fita shi ya sa ya je ya kama tijanin ya je ya rike shi to sai mun je dss farkon da mun je zuwa dss farkon abin da sun tambaye mu wannan sirrin ya fita ne yadda tijani ya yi magana a kan zai sa wannan a media to shi ne farkon abin da sun tambaye ni kafin masu su tambaye ni waye ne sunanka daga ina ne ka taso to sai farkon abin da sun tambaye ni wannan maganan ya fita ne da ka ga an nufi kasan dama can kasan ofishin ndss ne na abuja abuja ma sanadiyan wannan contract na eh, abin da toyota helix wanda abba kyarin ya gayyace ni shine farkon zuwa na abuja ban san ko ina ba cikin abuja to ya kai ka gane cewa wajen dss kuka je to lokacin da mun yi so na lura mutanen da uniform nasu da sauran abubuwan shine ya nuna mun nan fa dss headquarter ne to kuma su tujanin kuma anti-robbery squad ne to saboda haka ni na doka ma e eh, tujanin kuma yana dss headquarter ne to ashe a lokacin abakar ya sa a kama tujani a rike shi sai ni kuma in zo zuwa wajen a rike ni tare da tujani to sai na bayyana musu wannan sirrin bai fita waje ba daga ni sai tijani bulama sai bashir abdullahi wannan shine kawai wanda ya san sirrin ba wanda ya san sirrin nan to suka ce to alhamdulillah shine farkon abin da suka ce mana sai sun doke mu o oh, har kalmar katina lalle kalmar alhamdulillah suka yi amfani da ita eh don nure ne yan uwana ah. farkon shi yasa to sai nan ne mun hadu da lawan daura an kai ni ofis nashi sai ya tambaye ni ya lawal daura shi tsohon shugaban dss kenan eh, ya tambaye ni akan abubuwan da ake ciki sai na bayyana masa duka abu amma a jikin tebur ka tun da ba baka san dss ba aka kai an da aka shigar da kai a kai ka gane cewa shine lawal daura ai na san lawan dauran saboda ana nuna a cikin news da sauran abubuwa ake nuna shi ake cewa wannan shine shugaban dss to na ga foton shi daga na gan shi na san shine lawan dauran to sai nan sun tambaye ni suke ce me yasa ya yanka yana so ya taimake ka kai kana so ka tona asirinsa na ce ba tona asirinsa ba ne nake ni gashi yanayin da nake ciki ba zan yi kwana cikin gidana ba mutane wannan ya dawo da folis yau wankin gobe ya dawo da folis shine abin da nake cikin saboda haka ni ba na so kwangilan ma ya bani hakina shine abin da nake bukata sun fara doke statement namu sai dsp tijani bulama ya ce ba zai yi a doke babali kawai statement namu hakan nan ba wato ka gamu da shi a can dai wajen dss din shi tijani eh na gamu da shi na ce me ya kawo ka zuwa wajen nan din kuma sai ya ce mun gashi gashi ai ya hankali shine ya kawo mu zuwa wajen nan saboda na gaya mishi in bai baka hakin nan ba zan sa wannan magana a media shine sanadiyan da ya sa mutane sun kama ni. idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama da kansa inda za mu tabbatar da gaskiyar labarin da bako wazir Abba Kyari ya bayar. Haka kuma har yanzu muna kokarin tuntuɓar shugaban ma'aikatar fada shugaban Najeriya Malam Abba Kyari domin ba shi damar kare kansa bisa wannan zargi da ake masa. Haka zalika za mu tuntuɓi hukumar DSS domin jin abin da za su ce game da wannan batu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu kaya nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaici. yau litinin ake sa ran shugaban amurka donald trump zai halarci wani taro da zimmar zaburar da kasa da kasa ta haɗa kai domin yaƙi da shan miyagun kwayoyi da safararsu washe gari talata ne mr trump zai yi jawabi ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya laraba kuma ya jagoranci zaman kwamitin sulhu na majalisar faransa da ƙasar italiya suna da sabanin ra'ayi game da za a kawo sauyi a libya bayan kawar da gwamnatin marigayi muammar gaddafi yanzu takaddama ta fito bayanar jama'a cikin 'yan watannin baya bayan nan lamari da ke sa masu nazari suke nuna fargabar zaman tankiyar tsakanin sassan biyu za ta iya zagon kasa ga muhimmin aiki na yaƙi da ƙungiyoyin mayakan sa kai da ke libya waɗanda suke da alaƙa da isis Shugaban 'yan tawaye Sudan ta kudu Rick Machar ya yi watsi da gayyatar da shugaban kasar Salva Kiir ya masa ajiya Asabar da ya kai ziyara Juba babban birnin kasar ya ce yanayi a Juba bai dace a halin yanzu ga ziyara daga 'yan tawaye ba. Tanzania tana zaman makoki jiya Lahadi yayin da aka yi jana'izar wasu da dama da suka mutu a hadarin wani jirgin ruwan fito da ya yi a sanadiyar mutuwar mutane mai tan da ashirin da hudu Jirgin wadda ya dauki mutane fiye da kima yana kan hanyar zuwa wata kasuwa lokacin da ya yi hadari dab da gabar ruwan da zai tsaya. Rahotanni suka ce ko da shike bisa ka'ida jirgin zai dauki mutane ɗari ne an yi kiyasin mutane kimanin ɗari uku ne suke cikin jirgin lokacin da hadarin ya auku. Firaministan kasar Kasim Majaliwa ya jagoranci zaman makokin shugaban kasar John Magafuli ya ba da umarni a kama dukkan ma'aikatan jirgin ciki har da matukin wanda ya bar yaron gidansa da bai kware ba ya tuka jirgin tuni ma shi yake tsare an ceto fiye da mutane 40 tun bayan aukuwar wannan hadari. Shugaban 'yan tawaya ah, Wato hakanan kuma mun kawo muku labarin cewa wata mujallar Amurka da New Yorker ta ba da rahoton cewa wata mace da daban tana zargin alkali Brett Kavanaugh wadda shugaban Amurka ya zaba domin ya zama alkali a kotun kolin Amurka. To masu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za ku iya gazayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Aliyu Sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Hafsat ɗan mai ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Afrique. Le monde aujourd'hui.